Gwamnatin jihar Kaduna ta ce rashin amincewa da hukumomi da kuma dokokin ƙasa da ƙungiyar 'yan uwa mabiya masa a ke yi ce, ta sa gwamnatin ta haramta dukkanin harkoki na harka islamiyyar da aka sani da Islamic Movement in Nigeria. Da yake jawabi ga manema labaru a garin Kaduna mai magana da yawun gwamnan jihar Kaduna Samuel Alwan. Ya ce gwamnatin jihar ba tana nufin haramta wa wani yin addinin shi bane sai dai abubuwan da ita wannan kungiya take sun saba wa doka. Wannan matsayin Eh, da gwamnatin jihar kaduna ta ɗauka eh, na haramta ayyuka eh, wadda suka shafi kungiyar 'yan uwa musulmai ta najeriya wadda aka fi san da suna imn ta fara aiki daga ranar da gwamnati ta ayyana ita wannan dokar kuma abinda muke son mai bayani gwamnatin jihar kaduna ba wai ta hana 'yan Najeriya wadda suke jihar Kaduna yin addinansu ba ne a'a. Illa abin da gwamnatin jihar Kaduna ta yi shi ne na farko ita IMN ba ta da rajista. Na biyu kuma ita IMN ba ta yadda da dokokin Najeriya da wasu abubuwa wadda suka shafi dokoki na jihar Kaduna da kuma kasa baki ɗaya ba. To, wa'annan hujjojin ah, su ne gwamnatin jihar Kaduna bayan zama wadan majalisar zartarwa ta jiha ta yi akan wannan rahoto da aka mika mata daga nan gwamnatin jiha ta samu wannan matsayin gwamnatin jihar kaduna tana son ta bayyana matsayinta duk wanda aka kama yana cima wani mutunci gwamnati ba za ta lamunci haka ba jami'an tsaro da gwamnati kawai suke da hakki su kundin tsarin mulki ya ba su dama ya ba su iko ya ba su hurumi da tsau mataki ga duk wada suka samai yana wa duka karantse. Sai dai fa sakataren yada labaru na 'yan uwa mabiya masabar shi'a a bangaren harka islamiyyar da aka sani da Islamic Movement in Nigeria. Malam Abdulmumin Giwa ya musalta dukkanin zarge-zargen da ake yi wa wannan kungiya. Wato IMN Islamic Movement in Nigeria ma'anansa musulmi ne da suka tararu suna neman ɗabbaka addinin musulunci kamar allami ne ake sama mutane musulmi da suka taru suna neman a dabaka musulunci shine kawai an ce ba kuma rijista ba ne eh to ai ba kungiya ba ne amma a ƙarƙashin IM akwai bangarori daban-daban da muke da rijista kamar muna da rijista na bangaren lafiya na isma muna da rijista na bangaren mu'assasatul shuhada'u muna da bangaren rijista na jaridan almizan duk wani abin da ke buƙatar rijista muna da rijista da shi gwamnati na zargin cewa akwai abubuwan gwamnati ba kuma yadda cewa akwai gwamnati ba kuma akwai abubuwan da kuke da suka saba wa dokar ƙasa ba mu yadda da ƙasa ba sai su faɗi cewa ga inda muka yi yanke muka ce shine namu kasan ba passport din Najeriya muke amfani da shi muna kashe naira duk inda muka fito sunan mu 'yan Najeriya sannan kuma a cewa ba mu yadda da abin nan dokan kasa ba mu yadda da dokan kasa ba da suka kashe mu a Zaria ba kotun gwamnatin muka tafi ba suna maganar akwai tarurrukan da kuke waɗanda suke shiga abubuwan mutane musamman tattaki akan hanya da wasu tarurruka su aka hana in ka lura in ashura ne a duk duniya ana yi ko a central London an tare hanya wannan ashura din so da haka addinin shi a ne ake yi to addinin ka haramta ko ko menene tunda babu wani abin da za a fasa yi duk abin da ake yi shine addinin kawai don an alamta wasu da IMN ka fake da wannan kace ka haramta shi'a gwamnati ta zo matakin ƙarshe da har ta fitar da abin da ake cewa gazet akan doka ta haramta irin wannan tarika naku me matsayin ku eh to magana ce ta doka kuma akwai doka akwai kotu akwai komai wanda duk matakan da suka dace idan manyan mu suka duba suka gani shine matakan da za su dauka Isa Lawal Ikara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya